بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه شيء قبل كراتو دمكينا littafin misbahu salih a fikihun mazhaban malikiya a yau za mu tashi inda mana yake cewa wa kullu ma ja'a bi lafzin yuhimu aw wilhu aw qul fihi rabbi a'lamu wa kullu ma ja'a bi lafzin yuhimu duk abun da ya zo da wani lafazi yuhimu da yake sa wa mutum tunanin cewa wannan abun ya yi kama da na halittan Allah subhanahu wa ta'ala awwilhu ka tawili au fihi rabbi alamu ko kuma ka ce ubangiji ta'ala shi ya san me yake nufi da wannan kalman waham ko yuhim abun da zai sa ka shakka abin da zai sa ka shakka shakkan da bai kai zato ba shi yake cewa wahami nan yana nufin duk abin da ya zo na daga siffofin Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai sa ka ji a ranka kamar ya zama irin siffofin halittansa ko siffan mutum ko na wani abu daban to kai masa tawili ko kuma ka ce Allahu alam Allah shine wato mai shine masani wato ko kai tafwidi kenan wato ko kai ta'wili ko kai tafwidi abinda ake cewa tawili shine ka canja masa ma'ana ka bashi wata fassara daban abinda ake cewa tafwizi kuma kar ka bashi kowace irin ma'ana ka ce ubangiji shi ne ya san me ake nufi da wannan wannan ce wa kullu ma a bi lafzin yuhimu aw wilhu fihi rabbi alam shi kuma mai me me ma'ani yana cewa fawil aw fawil wa rum tanziha wato ka mai da al'amarin zuwa ga Allah ka ce Allah shine masani ko kuma kai tawili duk dai kana nufin tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga kamanceceniya da bayinsa yace duk lafazin da ya zo wanda zai sa maka shakka kaman siffar ta yi kama da ta halittan Allah to ka canja mata ma'ana ko kuma ka ce Allah shi ya san me yake nufi da shi to wannan aqida ce ta asha'ira da wayanda suke irin mazhabobinsu mu abun da yake a aqida na ahlus sunna na ba mu ka'ida satin da ya gabata shine isbatu ma asbatahu Allah azza wa jalla li nafsi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ka tabbatarwa abinda Allah ya tabbatarwa kansa na siffofinsa da sunayensa ko kuma ka tabbatarwa Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mata idan abu ya tabbata a Qur'ani ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu maganan ka ja ka ce a'a ba haka ake nufi ba ko kuma ba a san ma'anan wannan abun ba ko kuma ka kore shi su jahaniya suna kore siffar ne gaba ɗaya sai babu ita su kuma a sha'ira suna tawili da maturidiya sai su ce ga abun da ake nufi misali yadullahi fawqa aidi yadullahi fawqa aidihim innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aidihim to kaga Allah ta'ala nuna yana da hannu yadullahi fawqa aydihim hannun Allah shine a saman hannunsu ko kuma bal yadahu mabsudatan hannayen Allah masu kyauta ne ya tabbatar yana da hannaye guda biyu haka nan irin su wa yabqa wajhu rabbika Allah yana da fiska haka nan rahama Allah mai rahama ne ubangiji ta'ala zur rahama mabocin rahama ne wa huwa rahmanur rahim haka na ubangiji ta'ala mai fushi ne wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi a kan ko wa ghadiba Allahu alaihi wa la'ana wa adda azaban azim wanda ya kisa ya kashe mutum da ganga to irin wannan sifofi da suka tabbata a Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa wallazi nafsi biyadihi لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه kaga wallazi nafsi biyadi manzo Allah yana yawan rantsuwa da wannan ko yace wallazi nafsu muhammadin biyadi wanda ran annabi muhammad yake a hannunsa sallallahu alaihi wasallam to dukkanin wa'annan abubuwan da suka tabbata a qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mutum ya tabbatar wa Allah su domin Allah ya fi ka sanin kansa ya siffanta kansa da wannan ya fi ka sanin siffofin abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin Allah amma ya siffanta ubangiji ta'ala da wannan siffa to kai sai ka tsaya inda alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faida kai idan kana gudun karka kamanta Allah da abun halittansa to sai ka koma ka'ida ta biyu shine adamu tamthili wa tashbih karka misalta Allah da halittansa karka siffanta shi da halittansa wannan kuwa saboda ubangiji ta lafiya laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah tunda aka ce maka babu wani abu irin Allah ko sunayen da siffofin sunan ya yi iri ɗaya da na Allah to na halittan na Allah ba iri na halittan sama ne na Allah ba iri na halittan sama ne saboda in an ce Allah yana da rahama bayan da za ka hararo ka ce in rahamar mutum yana da ilimi ka yadda yana da shi ba za ka ce irin ilimin mutum ba yana da ji ba irin jin mutum ba yana da gani ba irin ganin mutum ba duka wannan sun tabbatar da shi kamar yadda muka karanta ba yana da rayuwa ba irin rayuwar mutum ba yana da nufi ba irin na mutum ba to haka nan kuma yana da hannu ba irin na mutum ba saboda laisa ka mislihi shay'un yana fushi ba irin fushin mutum ba yana da rahama ba irin ta mutum ba yana da fiska yana da kafa kamar yadda ya tabbata a cikin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka tabbatar masa kuma ka kore kamanceceniya saboda walan yakullahu kufuwan ahad babu wani abu wanda ya kama da Allah subhanahu wata'ala to haka nan siffofin sama ba su yi kama da ana Allah ba alqawlu fi sifati kal fi zat siffofin sa ba su yi kama da na halittan sa ba duk abin da zaka faɗa dangane da zatin Allah shi zaka faɗa dangane da siffofin sa saboda sifatullahi lazimatun ne li zatihi siffofin Allah suna lizimtan zatin Allah subhanahu wataala ba su ne zatin ba amma suna lizimtan zatin Allah subhanahu wataala ba su da farko kuma haka nan ba su yi kama da na halittansa ba sifatullahi laitar aina zafin wala ghairan siwahu zan fisali zaka baraka kamanta su da na halitta ba to kamar yadda ka tabbatar wa Allah ta'ala mai iko ne mai ji ne mai gani mai nufi mai ilimi mai rayuwa to haka nan kuma za ka tabbatar masa da dukkan sauran siffofinsa kamar yadda ka yi imani da jinsa da ganinsa da iradansa nufinsa da iliminsa da rayuwansa da ikonsa ba irin na halittansa ba ne to haka sauran sifofin ba irin na halittan ba ne, saboda laysa ka mislihi shay'un idan aka ce hannu in na dan adam ne mun san yaya yake wata gaba ne da kashi da jijiya da jini da fata a samanta to wannan dan adam kenan amma na Allah ta'ala ba haka bane saboda laysa ka mislihi shay'un sai ka tabbatar masa da hannu, amma ba za ka kamanta shi da na halittansa ba sai ka tabbatar masa da shi mutum yana da hannu giwa tana da hannu amma hannun giwa ba irin na mutum ba ne to a cikin halitta ma ana samun bambanci ballantana kuma tsakanin mahalicci da wanda yake abun halitta wadda ka su ubangiji wata ala kamar yadda mutum yana ji ka yi imani Allah yana ji amma ka yadda jin Allah ba irin na mutum ba ne mutum yana da rayuwa ka yi imani da Allah yana da rayuwa rayuwarsa ba irin ta mutum ba to dole sauran siffofin ma ka yadda da haka haka nan yana da fiska ba irin naka ba haka nan yana fushi ba irin naka ba fushin ɗan adam jijiyoyinsa suna tashi idonsa yana yin ja tunaninsa yana kullewa hankalinsa ya tashi to bangiji ala ba haka ne irin fushinsa ba amma dai yana yi tun da ya gaya mana a kuma hadisan manzala talatu sun tabbatar da haka sai ka sallama ka bi ƙauya yaya irin na Allah yake kaifiyan yanda yake wayannan siffofin to ita ce ka'ida ta uku ba mu sani ba saboda bai gaya mana ba ya ce dai yana da su kuma yace ba irin na halittansa ba ne amma ya yanayin irin nasan yake ba mu sani ba don bai gaya mana ba kuma duk tunaninka baka yi saka tina ya irin na yanda Allah yake ba sai dai ka sallama nan ka miƙa wuya baka san yaya kaifiyan siffan take ba yaya siffantu da wannan siffan baka sani ba saboda ya alamu ma baina aidihin wa ma khalfahum wala yufiquna bihe ilma Allah shi ne ya san ciki da wajen mutum komi da komai naka amma su mutane ba su isa su yi ihada da Allah ba ka gane haƙiƙanin zatinsa ko haƙiƙanin yadda siffofinsa suke ba za ka gane ba amma dole ka sallama ka miƙa wuya ka yadda da akwai wa'innan siffofin tun da ya siffanta kansa da su ya siffantu da su kuma ma'anarsu hakan ɗin ne amma sai dai kamance ce kaifiyan ba irin na dan adam bane bai kama da na dan adam ba to kaga duk wannan kaidoni an gina su ne da ayoyi na alqur'ani ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa qur'ani ne ya tabbatar ko ingantacciyar sunna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka siffanta shi da na halittansa kwata-kwata Allah ta'ala ba irin halittansa bane haka siffofinsa ba irin na halittansa bane kaga wannan laysa kamithlihi shay'un ka cire tamanin za ka gane yaya na Allah yake don baka taba ganin sa ba kuma bai da makamanci bari a ce a ah, ai kamar wani ne tunda wani ya Allah irin wani ne to wani ai ga irin nasa bai da makamanci walan yakul lahu kufuwan ahad ba wani abu kini irin Allah ba wani mutum ɗaya da ya zama kini kamar Allah subhanahu wataala to kaga abun da ya rage maka shine ka sallama ka miƙa wuya to sallamawa a miƙa wuyan kuma shine addinin gaba ɗayansa ne kuma abin da zai hana mutum bata duk abinda da Allah ya faɗa ka yadda haka ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka yadda haka ne ka sallama ka mai kauya wannan shine zai kubutar da kai imamu sahabi yana cewa wala tazbutu qadamul islam illa ala zahri at-taslim wal istislam wato duddugen mutum ba zai tabbata ba akan musulunci sai a bisa bayan sallamawa da mai kauya duk abin da Allah ya faɗa ka yadda da shi shine tasdiqul khabar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka yadda da shi wannan abu da akwai iskali a cikin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai bar sahabban sa wafa ya warware musu wannan iskali da sai ce musu da aka ce a Qur'ani Allah yana da hannu kar ku yi tamanin fa yana ba hannu yake nufi ba kaza yake nufi da sai musu tawilin da kansa yana fushi ba fushi ake nufi ba yana da rahama ba rahama ake nufi ba yana da fiska ba fiska ake nufi ba da sai musu bayani ya ce ga abin da ake nufi amma bai musu ba zai tsale su ne akan mata kuma ubangiji ta ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da alqurani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu da sai zama ya boye bai yi bayanin ba abun bata ne zahirin sa kuma ya bar wa al'ummarsa akan bata kuma sahabbai sun ce ma min khairin illa dallana alayhi wa ma min sharrin illa hazzarana minhu ba wani abun alkhairi face manzala ta nuna al'ummata ba wani sharri face ya nisanta su daga wannan sharrin to da sai irin tawilin da suke yi da suka ce yadu ana nufin kudura Allah yana da yadu Allah suna nufin kuduratul lahi ghadabul lahi fushin Allah suka ce azabar Allah suka korewa Allah siffofinsa da ya tabbatarwa da kansu to malamai sun yi ta musu raddi kala kala yace yadu Allah sai a ce kuduran Allah to idan aka ce bali ya dahu fa ya dahu masu sani za ka ce kudura tahu Allah yana da kudura guda biyu idan ka ce Allah yana da kudura guda biyu ka bata ka takaita kuduransa akan guda biyu kawai an ka ce kuduratul lahi ba ta da iyaka amma an ka ce kudura lahi kudura bu iko guda biyu kenan bai da na uku akwai abin da yake gagaranta kaga daga nan wanda ya san larabci sai ya tsaya ba zai yadda ya ce Allah yana da iko guda biyu ba kenan ikonsa yana da iyaka to kaga ba haka ake ba tunda Allah ta ce bal yadahu ya nuna yana da hannaye biyu ba dama ka fassara su da iko guda biyu kenan bai da na uku ko na hudu ka'idan larabcin abin da zai bayar kenan to shi zai ka sallama ka mai kauya imamu tsawi ya ce fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi yanda lamarin yake babu mai kukuta a addininsa sai wanda ya miƙa wa Allah ta'ala wuya ya miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuya duk abin da ya rikice masa kuma ya mayar da shi zuwa ga wanda ya san shi fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai in ba ku sani ba in ya rikice maka sai ka tambaya wanda ya sani sai ya warware maka ka ce sai an ne to ai kana da matsala dama ka kamanta shi da na halittan Allah ne shi yasa ka ce a masa tawili da tun farko baka yadda yi kama da na halittan Allah ba za ka nemi tawili yasa ka ce fa kullu mu mushabbih duk wanda yake yin tawili to da ya kamanta Allah da sa ne ya kamanta siffofin da halittan Allah ne sai ga abun bai masa ba shikenan sai yi tawili kuma ya bashi wata ma'anan daban kaga da farko ka kuskure da ka kamanta da na halittan Allah na biyu kuma tawilin da kai Qur'ani ne sai kai tawilin ko hadisi wannan fassaran daga bakin ina yake a cikin alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi ko da aka sai ka miƙa wuya shi sa shekul islami ya tafi ake cewa wa jami'u akhbari sifati numirruha haqqan kama naqala tiraz al-awwal duk sifofin Allah gaba ɗaya na alkur'ani da hadisi mun yadda da su mun sallama a haka suke kuma ba za mu yi tashbihi ko ta'wili ko tahrifi ba ba za mu canja ma'ana ba ba za mu masa tawili ba ba za mu kamanta shi da na hadisan kamar yadda magabata suka yi Amin ruha kama Ja'ad bila kai. haka ta suke cewa sifofin Allah yanda suke nan ku yi imani da su amma kar ku siffanta kar ku ce ga kalan yanda suke kaga wannan da mushabbiha masu kamanta siffofin Allah da na halittansa da mu'attila masu kore siffofin Allah masu ce bai da siffa da mu'awwila masu yin tawili su ce ba haka siffofin suke nufi ba kaza ne da hankalin su kawai dukkaninsu sun kauce hanya wanda ya sallama ya miƙa wuya haka abun yake kamar yadda sahabbai suka sallama suka miƙa wuya wannan shine wanda ya fahimci aqida kuma ayoyin alqur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tabbatar da haka don duk tawilin da zaka kawo to ba za ka ce Abubakar ne ya yi shi ko Umar ko Usman ko Aliyu ba ba wani daga cikin sahabbai da zaka kawo ka ce shine tawilin wannan sifa babu shi saboda su ba su yi tawili ba sun yi imani da su kamar yadda suke kamar yadda suka tabbata Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka yi imani da su to kaga duk wanda ya tawili to sai an gaya maka wani ne kuma a kusa kusa nan yake ba a nesa samani. to mu yi imani da dukkan sifofin Allah subhanahu wataala sannan kar mu kamanta su da na halittansa kuma kar mu misalta su ko mu yi su mu faɗi ga yadda suke don ba mu sani ba wannan shishigi ne sai mu tsaya inda Allah ta'ala ya tsaitsai da mu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da mu in mun yi haka ba ma bukatan mu ce ayi tawili ko kuma a ce abun bai da ma'ana a'a ka bi ta farkin magabata haka suke haka suke in ka duba littattafai magabata gaba ɗaya babu tawili in ka duba muƙaddimar risala babu wani tawili a ciki saboda mai shekara dubu ɗaya da wani abu lokacin da ya wallafa ta lokacin ba a fara wa'annan rikice-rikicen ba ba su yi nisa ba ba su yi zurfi ba wannan rikice-rikicen caccanja mutane abubuwa wato ainihin na shari'a ko siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sifofin Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai mala yace wal qadara alam khairahu wa sharrahu bi amrihi wa hulwahu wa murrahu ma sha'ahu kana wa illa lam yakun idza qada amran yaqulu kun yakun wal qadara alam ka san qaddara khairahu na alkhairinsa wa sharrahu da kuma na sharrinsa bi amrihi da umarnin Allah na ƙaddara wa hulwahu ka san kaddara mai daɗi wa murrahu da kuma mai ɗacin wato kai imani da kaddara kaddara wannan yana daga cikin rukunin imani guda shida abin nan wal imanu billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kutubi wal rusuli da kuma al imanu bil qadari khairihi wa wannan babbar magana ce mutane da yawa sun bata a babin kaddara abin da ake cewa kaddara shine ilmullahi bi shay'i qabla wuqu'ihi wa kitabatuhu fil lawhil mahfuz Allah ta'ala ya san kowane irin abu kafin ya faru kuma ya rubuta shi a lauhin mahfuz tuntuni to wani ya zo ya ce maka Allah baya sanin abu sai bayan ya faru to wannan bacece ne ya zama bacece wannan bai yi imani da kaddara ba a can baya an yi wasu ana ce musu abun nan alqadariya gulatul qadariya wato su suna cewa innal amra unufun al'amari sabo ne Allah baya sanin abu ya faru sai bayan sai bayan ya faru din sannan Allah yake sani to wata ran wani ya zo daga Iraki yana ga Abdullahi bin Umar sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun wasu mutane sun bayyana a Iraki suna cewa innal amra unufun al'amari sabo ne ma'ana Allah baya sanin abu sai bayan ya faru tukun sai ya san ya faru amma kafin ya faru bai san zai faru ba to sai abdullahi bin umar yace masa idza laqita haula'i fa akhbirhum anni bari'un minhu wa hum bura'u minni in ka da wannan mutanen ka ce ba ruwana da su na musu tawaye kuma su ma ba ruwan su gani yace fa wallazi yahlifu bihi abdullahi ibn umar la yaqbalu sarfan wala adalan hatta na rantse da wanda abdullahi ibn umar yake rantsuwa da shi shine ubangiji ta'ala Allah da zai karbi aikin su na nafila ko na farilla ba har sai sun yi imani da kaddara sannan sai koro hadisin da baban sai ba shi labari wanda sayyidina Umar abun nan mazala ta sama yana zaune mala'ika Jibril zai tambaye shi dangane da al-Islam wal iman wal ihsan daga cikin sai akabirni anil iman ba ni labari mai imani yace al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da Allah da manzonninsa da littattafansa da mala'iku da ranar lahira kai imani da kaddara na alkhairi da na shari wannan sai ka samu wannan sannan imanin kai tabbata yace to ka gaya musu ba wanda Allah zai karbi aikinsa sai ya yi imani da kaddara daga iraq shi yasa galibin tunu sun fito ta wajen iraki ne na abin da ya shafi aqida malamai masu bincike suka ce duk wani fitina da ake samu a addini na ɓata aƙida babu ƙwaya ɗaya da ta fito daga madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko guda ɗaya babu duk suna fitowa ne ta wajen iraki ko wajen sham su ne suke ta kirkiro abubuwa an suka kirkiro kuma sai abun sai zo ya yadu ya dinga yaduwa a duniya amma madina suna nan akan karantar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu don gari ne da manzon Allah ya rayu da sahabbansa sabai suka ci gaba da karantar da jama'a to shi yasa ba a gurɓata aqidan su ba su in ka ga wata fitina a Madina daga waje aka kawo ta ba anan aka same ta ba daga waje ne aka kawo ta to har a yanzu kuma halin da muke ciki ba masu takikkiyar aqida irin mutanen Madina da wanda suke kusa da su irin su Makka da sauransu su ne wanda sahabbai jikokin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya karantar da sahabbai sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ai tabi'u tabi'in haka abun yake ta tafiya shi yasa Imam Malik ba garin da yaje neman ilimi saboda Madina mabubbugar ilimi ne nan ilimi dama ya bubbugo to ga wannan fitinan daga Iraki take Imam Malik yana zaune wani yazo ya ce masa rabun nan wani daga Iraki yazo yazo yake ce masa Allah yana cewa Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa Allah ya daidaita akan al'arshi sai ce kai fastawa ya aka yi wani irin daidaita ya kaga wannan fitina ne sabon manzon Allah wannan ya zama musu rikici saboda sun san laisa ka misli shay'un ba wani abu irin Allah subhanahu wata'ala sai imam Malik ya ce masa al-imanu al-istiwa'u ma'lumun wal imanu bihi wajibun wal kayfu majhulun was su'alu anhu bid'ah imanin Allah ya daidaita a sama al'arshinsa daidaita a sama al'arshi kowa ya sani ba irin na dan adam bane laysa mislihi shay'un ba wani abu irin Allah karkai tamani irin na dan adam sannan ya yayi daidaita a sama al'arshin sa ba wanda ya sani yace kai imani da hakan din kuma wajibi ne sannan wa su'alu anhu bid'a ka tambaya kuma ya yayi daidaita ma bid'a ne waye zai baka wannan amsa kuma sannan sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun yi imani da shi a yanda yake a haka ba tabi'ai sun tambayi sahabbai ba su tambaya ba tabi'u tabi'ina ba su tambayi tabi'ai ba atba'u tabi'ina ba su tambayi tabi'u tabi'ina ba tabo atba ba su tambayi atba'u tabi'ina ba haka ake ta tafiya yanzu kai kuma ka zo ka ce za ka tambaya ya yanayin abun yake yace wannan bidiya ne sai ce kai wannan fitina ya zo da shi ku fidda shi daga majalisi na daga iraki yake aka fidda shi daga majalisin imam malik neman fitina ya zo yi to kaga addinin mutane da aka yake haka aqidan su komai an sallama ana tafiya sai wani ya zo ya dinga tambayoyi wannan ya ce to ayin an ce kaza kuma kaza kenan in kuma kaza aka ce ai ya zama kaza sai aka dinga tawilin sunayen Allah subhanahu wataala da kaddaran Allah to kaga kowace siffa in ka ɗauke ta a bisa yanda Imam Mali ya bada kaidar nan ya ishe ka kaga an ce Allah yana da hannu sai ka ce al-yadu ma'lumatun wal kayfu majhulun wal imanu biha wajibun was su'alu anhu bid'ah hannu sananne ne ya yanayin da hannun Allah yake ba mu sani ba imanin Allah yana da hannun wajibi ne tun da ya zuwa Qur'ani ka tambayi yaya hannun yake shine kaif ka tambayi anil kaif to wannan kuma bidiya ne ka zo da sabon abu don sabai ba su abun bai rikice wasu ba su tambaya ba daga baya aka shigo da rikicin to kaga sai ba su sallama wa kaddaran Allah ba suka ce wai al'amru unsun to shi yasa anan hadisi ya tabbatar mana wal imanu bil ko an tu'umina bilkadari qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara alkhairin da na sharrin sa abinda tana da maratib guda hudu martaba ta farko ilmu llahi bi shay'i kai imani Allah ya san abu kafin ya faru ba wani abun da yake kuyawa Allah subhanahu wataala sama da ƙasa ba abun da zai faru face Allah ta'ala ya sannan kai imani kowane abu Allah ya rubuta shi tun kafin ya faru ya rubuta shi a lauhin mahfuz yana nan a rubuce dama kan ya faru Ka yi imani da wannan wannan dukkanin su ubangiji ta lace alam ta alam anna Allah ya alamu ma fi sama'i wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir Allah ta'ala ya san duk abin da ke faruwa a sama da ƙasa iliminsa ya rigaya da wannan abu sannan kuma yana ne yana rubuce a cikin lauhin mahfuz yana ne yana rubuce a lauhin mahfuz to kaga wannan martaba guda biyu dole kai imani da su kataba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard wa kana arshuhu 'ala al-ma qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana wa kana arshuhu 'ala al-ma Allah ya rubuta duk abun da zai faru a duniyan nan daga farkon ta har ƙarshen ta ya rubuta shi a lauhin mahfuz tun kafin ya halitta sammai da kafai da shekara dubu hamsin aka gama aka yi komai ilimin Allah kuma tuntunin dama akwai cewa abun zai faru sannan ka yi imani abun ya faru da ganin daman Allah ne wa rabbuka yakhluqu ma sha'u wa yakhtar Allah yana halittan abun da ya ga dama kuma shi yake zaben wasu ya fifita su akan wasu kaga Allah shi ne mai halitta Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ne mai halittan kowane irin abu kai imani da wannan sannan na hudu kai imani abun nan eh, kai imanin cewa Allah ya ga dama ne abun ya faru wato martaba ta biyu imanin abun ya faru da ganin damar Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wato ba abunda kake zaka ga daman kai shi sai Allah ya ga dama ba abunda zai faru sai abunda Allah ta'ala ya ga dama sannan kai imani na hudu shine Allah shi ya samar da abun shi ya halitte shi ba wanda isa ya kaddara wani abu ko ya halicci wani abu sai Allah ta'ala ya kaddara shi ne wa rabbuka yakhluqu ma yasha Allah yana halittan abun da ya ga dama kaga halittansa ne kuma ganin daman sa ne saboda haka in bai ga daman abu ba abun ba zai kasance ba har abadan abada wannan sune maratibul imani bil qadar ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu to idan mutum ya rasa wannan guda daya yake ganin Allah ya jahilci wani abu bai san abu ya faru ba sai bayan ya faru ya bata a aqida ko ya yadda Allah ya sani amma ba rubuta shi a lauhin mafuz ba shi ma ya bata ko Allah ya sani ya rubuta a lauhin mafuz amma ba da ganin daman sa abun ya faru ba nan ma ya bata mulkin Allah bai cika ba kenan ko ya imani da guda uku nan amma ba Allah ne ya samar da abun ba shi ma ya bata Allah ne yake samar da kowa komai kaddaransa ne sannan ya ce khairahu na alkhairinsa wa sharrahu da sharrinsa kamar yadda ya zo a hadisin menene alkhairi menene sharri idan muka ce alkhairi abubuwa ne dewa abun da ya fi komi alkhairi a duniya shine tauhidin Allah imani da Allah subhanahu wa ta'ala wannan baya faruwa sai da kaddaran Allah duk wanda kaga imani da Allah Allah ne ya kaddara masa imani da bai kaddara masa ba zai yi imani ba sannan sai da'at abubuwa da ake na da'a wa Allah ta'ala na ibada duk wanda Allah bai kaddara masa ba shi ma bai zai yi ba in ya ga yana yi sai gode wa Allah ta'ala Allah ne ya kaddara masa sannan akwai arziki shi ma Allah ne yake kaddara shi duk alkhairi ne wannan akwai lafiya Allah ne yake kaddara lafiya mu ce zama lafiyayye duk alkhairi ne akwai zaman lafiya ba tashin hankali a gari ko a ƙasa Allah ne yake kaddarawa shi ma alkhairi ne sannan akwai ni'imomi daban-daban kamar ilimi shugabanci da sauransu alfurma cikin jama'a duk wannan Allah ne yake kaddara kaddarawa to ga wannan shine khairihi kenan alkhairin addara dole kai imani da wannan sannan akwai sharrihi wa sharrahu kasancewa sharrin ma Allah ne yake kaddara shi me ma'anar sharri shine abunda mutum baya so a ransa amma shi Allah ta'ala wa sharru laysa ilayhi ba a danganta masa sharri saboda duk abun da ya koda a zahiri sharri ne akwai hikiman da yasa yayi shi kai ko ka sani ko baka sani ba Allah yana kaddara sharri wanda suka bata aqida suka ce Allah ba kaddara sharri kuma zahirin hadisi ne wa antumina bil qadari khairihi wa sharrihi sai suka ce a'a ban da sharri kan wa ga maka menene sharri abun da yafi komai sharri shine kafurci Allah ne yake kaddara shi in ka ce ba Allah ne ke kaddara shi ba kenan da bai san za a yi kafurci ba sai da aka yi kafurcin ya sani ko ba da ganin daman sa bane an fi karfin sa ne aka yi kafurci wannan mai iko mai mulki a duniya shi ake fin karfin sa ayi abu amma Allah ta'ala ba wanda ya sai fi karfin sa to kaga shi yake kaddara kafurci yake kaddara shirka duk sharri ne haka nan munafurci sharri ne sannan haka nan sabon Allah sharri ne haka nan bala'i da zai samu mutum musibu rashin lafiya talauci mai tsanani duk wannan ba yana cikin sharrihi duk sharri ne rashin kwanciyar hankali tashin hankali a gari da abin nan yan ta'adda su addabe ku da barayi da komai sharri ne kuma dukkanin su kaddaran Allah ne amma sai dai Allah yakan tsora mutane irin wannan sharrin da sababin taurin kansu ko kuma saƙon su wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ko kuka jawa kanku a hakan ma Allah yana muku afuwa da yawa yakan yafe wasu in ba haka da bala'in yafi haka yawa to shikenan Allah shi yake kaddara komai alkhairi da da sharri babu wani abu wanda zai faru a duniya ko na alkhairi ko na bala'i a ce ba da Allah ba in kai haka to in ka san Allah ba kuma baka da imani don baka yi imani da kaddara ba imani da kaddara kuma wajibi ne sai yace bi amrihi dukkaninsa suna faruwa ne da umarnin Allah amma amruhul qadari umarninsa na kaddara ba al'amru shar'i ba don Allah bai yi umarni a yi kafurci ba bai yi umarni a yi shirka ba bai yi umarni a saɓe shi ba amma amruhul qadari yana kaddara wannan abun kenan ma'ana yana cewa kun kasance kaga umarni ne sai abun ya kasance sannan ce wa hulwahu mai daɗinsa wa murrahu da mai ɗacinsa wa hulwahu kamar arziki da lafiya da ni'ima da shugabanci da sauransu murrahu mai ɗacinsa rashin lafiya da talauci mai tsanani da kaskanci da rashin zaman lafiya don abu ne mai ɗaci amma Allah ne ke kaddara shi in ana neman a fita daga gare shi kuma sai a roƙi Allah subhanahu wataala Allah shine mai yayewa in ka samu alkhairi ka gode wa Allah sharri ka koma ga Allah kila zunubanka ne Allah ya jarrabe ka da saubin wannan wannan shine imani da kaddara idan babu shi babu imani yace ma sha sha'ahu kana abunda Allah ta'ala ya ga dama sai ya kasance wa illa lam yakun idan bai ga dama ba kuma abun bai zai kasance ba eh duk abun da kaga ya faru ubangiji ta'ala ga daman ya faru ne sai ya faru in bai ga dama ko bai zai faru ba duk duniyar nan da za a haɗu akan abun ya faru bai zai faru ba don wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku ga daman yin abu sai abun da Allah ya ga dama kuma manzo Allah sallallahu ya faɗa mana hadisi Wa walam annan nasa law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف su haɗu kuma su da da su haɗu su amfanar da kai abu wasu su amfanar da kai wasu abin da Allah ya kaddara da za su haɗu akan su cutar da kai ba su ta su cutar da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara dama zai same ka an riga an rubuta an ɗauke alƙalamin har takardun su bushe babu gogewa to kaga komi a hannun Allah subhanahu ta'ala yake to anan wasu daga cikin kadariya sai suka ɓata kadariya mun ce su ne wanda ba su yi imani da kaddara ba to sai aka samu wasu fira guda biyu wasu ana ce musu kadariya ɗayan kuma ana ce musu jabariya ma'anan jabariya shine duk abun da za ka yi da ƙaddaran Allah ne da ganin daman Allah ne kai babu ganin daman ka duk abun da za ka yi shine ma'anan ƙadariya a yabin jabariya al'insanu majburun bi af'alihi wai mutum tilasta masa ake Allah ne yake tilasta masa da ayyukansa amma shi bai da ganin dama wai al'insanu karrishi fi mahabbin rihi shi mutum kaman karan jawaska ne wato abin nan gashin kaza a je a ɗaure shi a jikin itace iska na fifitawa don Allah zai iya zama sai dai kaga yana ta yawo kawai to haka mutum yake me suke son su ce suna son su ce idan ka yi zina ma baka da laifi kaddaran Allah ne in ka yi sata ma haka in ka ga in ka sha giya ma duk ganin daman Allah in kai kafurci kai shirka kai baka da laifi Allah ta'ala ne tilasta maka kai wannan abu kaga wannan bata ne bata ne tun haka ne Allah ta'ala ya zalunci mutum kenan in baka da ganin dama duk abin da kai ganin daman Allah ne kawai kai baka da naka zaɓin sai kai sai sa ka kai ya tilasta maka kuma ya azabtar da kai sai ya zama ya zalunce ka kuma ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ba zaluntan ka inna Allah la yazlimu mithqala zarra Allah ba zaluntan mutum ko ƙwayan zarra to wannan su ne jabariya sai suka bata a wannan babin kadariyan kuma suka ce duk abin da mutum yake yi shi kuma da ganin damansa ne babu ganin daman Allah da ganin damansa ne in ka yi imani ka yi sallah ka yi azumi duk wannan kai kaga dama ka sha giya ka yi komai duk kai kaga dama ba da ganin daman Allah ba ne to nan kuma suna son kamar su yi wa wa'incan raddi ne saboda wanda ya sha giya kar a ce da ganin daman Allah ne kuma a ce ai Allah ne ya ga dama ya da bai ga dama bai zai yi ba don me yasa za a azabtar da shi da aka duk abun da mutum ya wai ikonsa ne ganin daman sa ne shi Allah bai ga dama ba to amma kuma wannan aqidan tana nuna kenan ubangiji ta'ala ana tin karfin sa ayi abu tunda ko bai ga dama ba za a yi ganin daman ka ne kenan ka fi karfin sa ne kai in waye ne shi aka halice ka Allah ta'ala shi ka halice ka shi yake sarrafa ka ne ya ga dama amma in an ce ikon ka ne kawai in kai imani ma kokarin ka ne kawai ba Allah ne ya taimake ka ba in kai da'a ma ƙoƙarinka ne ba Allah ne ya taimake ka ba idan kai kafurci ka fi ƙarfin Allah ne kenan ka je ka yi Allah ba son abun amma dole bayan da iya ka je ka yi ba haka ba ne kai ka so ka yi wannan abun sai Allah ta'ala ya baka dama sai ka yi falamma zagu azaga Allahu qulubahum da suka karkace sai Allah ya karkatar da zuciya in ka nemi kai abun sai Allah ta'ala ya baka daman kai to ka kenan aqida ingantacciya ita ce aqidan ahlus sunna wal jama'a tana tsakiya ne lillahi mashi'a wa abdi mashi'a wala tanfa'u mashi'atu abdi illa bi mashi'atillahi ta'ala Allah yana da ganin dama bawa shi ma yana da ganin dama ganin daman bawa mutum baya amfani sai Allah ya ga dama wato ganin dama sai yana karkashin ganin daman Allah subhanahu wata'ala ta'ala saboda wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kaga liman sha'a an yastaqim wanda ya ga dama ya tsaya akan tafarkin Allah amma ce wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku ga dama ba sai Allah ya ga dama to kaga wanda yana nuna mana mutum yana da ganin sa shi ma shi yasa Allah yake jinginta yake jingina mutum ganin daman yace masa yanzu. Man sha abun nan faman sha'a umin wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafurce kaga sai kana da ganin dama kama sai faɗi sakamakon kuma wanda ya ga dama ya kafurce din inna na lil zalimina naran bihin su suradiquha wanda ya kafurce kuma wutan jahannama ita ce makomansa to da bai da ganin dama za a ce in kai kaza wutan jahannama za a kaka. ba za a faɗa masa ba don da sai ya zama ka ɗaure mutum kenan kuma ka ce masa ainihin kar yayi motsi abin nan ka ce masa yayi motsi ka ɗaure shi ko ta inansa bayan da za a iya motsa ka ce masa ya motsa ko ka je ka jefa mutum a cikin ruwa ka ce masa karka kuskura ka jiƙe ba haka bane wani ne ba ya ce alqahu fil bahri maktufan fa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i ya jefa shi a cikin kogi bayan ya daddaure shi ya jefa shi a ruwa yace karka kuskura ka jiƙe don Allah zai yiwu <laughs> kaga wannan shine tilastawa kenan to Allah ba haka yi wa bayinsa ba inda haka ne tilastawa ne kuma yace zai azabtar da su in suka yi sabo da sai zama ya zalunce su haka ba haka bane saboda haka kai kaga daman za ka yi sabon Allah da ka nace sai Allah ya baka dama ya kasa bi Allah wannan kuma laifin ka ne da ba da baka ga daman kai ba ka roki Allah ya tsare ka sai Allah ya tsare ka nan ma da baka yin ba nan ma da ganin daman Allah ne wannan ita ta aqida mai kyau amma jabariya da qadariya sun bata babin qaddara ma sha'ahu kana wa illa lam yakun kenan ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama ya kasance abinda bai ga dama kuma bai zai kasance ba sannan yace idza qada amran yaqulu kun yakun wato mashi'a ganin daman Allah in kun lura tun da na fara fassarar nan ganin dama nake cewa idan ka ce abinda Allah ya so kai kuskure wasu suna fassara shi da haka mahabba shine abinda Allah ya so mahabba abinda Allah yake so amma mashi'a kuma abin da Allah ya ga dama shi yasa abin da Allah yake so abu ne na alkhairi gaba daya abin da baya so kuma abu ne na sharri amma abin da ya ga dama kuma na alkhairi da sharri duk yana ganin dama su faru da saboda wata hikima da Allah ta'ala ya santa wanda ba mu santa ba to da kai ka ce mashi'a masha Allah abin da Allah ya ga dama ba abin da ya so ba don yana son imani kaga sai ya kaddara shi da ganin daman sa ya faru daga Abubakar amma baya son kafurci sai kuma ya ga daman ya faru daga abu jahal sai ya faru sai zama kafuri to kaga kenan kafurci shi Allah na kinsa ne amma ya ga daman ya faru imani Allah na son sa kuma ya ga daman ya faru kai yana son sa ma daga wajen abu jahal amma bai ga daman ya faru ba sai bai faru ba shi imani to kaga akwai bambanci tsakanin mashi'a da mahabba duk wanda bai bambance su ba to zai bata babin aqida haka nan irada shi ma baka bambance shi da mashi'a ba za ka bata a babin akwai irada shar'iyya diniya akwai irada qadariya kauniya ganin abin nan nufin da Allah yake son sa shine na shari'a na addini sallah tauhidi da imani akwai kuma irada kauniya abinda Allah ya kaddara shi yake nufin sa ya kaddara shi ko alkhairi ne ko sharri ne yakan ga dama ya kaddara shi yakan yi nufi ya kaddara shi kaman kafurci da bala'o'i da suke sauka sannan ce idza qada amran shi Allah ta'ala in ya hukunta wani al'amari ya kulu yana cewa kun kasance ya kun sai al'amarin ya kasance wannan shine ma amruhu idza arada shi an ya yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah in yana son yi abu ya yi kaddara zai wani abu ya hukunta shi sai ya ce masa kun kasance fayakun sai abun ya kasance shikenan wato wani lokacin ba hauce ka je yana cewa ai al'amarin Allah kun fayakunu ne to sai ni sai ya fahimci kaman kun kunun duka a wayannan kalmomin ne al'amarin Allah a'a al'amarin Allah kun ne kasance in ya ga dama fa ya kunu sai abun ya kasance shine ma'anan kun fa kunu kun din ne kawai kasance nan ya isa fa ya kunu sai abun ya kasance saboda haka al'amarin Allah kun ne kasance sai kuma abun sai ya kasance to kaga yasa duk abun da kake nema sai ka nema wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine mai hukunta abun kuma shi abun ba wahalar da shi yake yi ba yanzu dan adam in ka taimaka wani abun ka shigar da shi damuwa sai ya sha wahala sai ya shiga ɗawainiya sai ya bar wasu al'amuransa gaba ɗaya ajiye su kafin ya yi maka to kaga shi ba da kunne da yana da kun da in yace kasance kawai abun sai ya kasance to ubangiji ta'ala shine mai kun fa yakun wato kafun da nunun kawai kun kasance fa yakunu sai abun sai abun ya kasance ba wani in yace kai arziki sai arzikin ya kasance in yace rayuwa kasance sai mu ce zama raye lafiya kun kowane irin bala'i kun shine al'amarin Allah yasa ne yake cewa la taqba anna li makhluqin ala tama'in fa inna zaka mudirrun minka bid-din wastarziq Allah mimma fi khaza'inihi fa inna ma hiya bainal kafi wan nun karka kaskantar da kanka wajen abun halitta zai cutar da addininka ka nemi arziki a wajen Allah ta'ala yana tsakanin kaulatin da nun'ara kafin da nunun kun kasance sai abun ya kasance wannan shine al'amarin Allah amma duk da haka zaka ga wani halittun Allah an yi kwanaki ana yin su kamar sammai da ƙarfe kwana shida ana halittan su kwana shida Allah ta'ala ya ga dama cikin sakon sai ya ce kasance sama sammai ku kasance ku bakwai kun sai su kasance gaba ɗayansu haka nan asai shi yake musu kun ku kasance sai su kasance to amma ya ga daman kwana shida yana halittan samai da kasai kuma duk kun din ne ta aiki ku kasance samai da kasai amma a cikin kwana shida ba a cikin sakon ɗaya ba sai suka kasance a cikin kwana shida ba a sakon ɗaya ba inda ga dama a sakon ɗaya sai su kasance don inna ma amru idza arada shay'an yaqulu lahu kun kun me yasa Allah ya haka dan ya koya wa halittansa bin abubuwa a hankali in ka tashi abun ka karka yi gaggawa ka ce za ka gina gida a rana ɗaya ayin ka shiga sai rushe a kanka sai rikito a kanka sai ka bi a hankali a hankali ana yi a tsora wannan daga wannan wannan ana gama sai ka ga abun ya yi kyau an yi shi yadda aka dama to shine shine amfani ana koya mutane bin abu a sannu a sannu shi yasa wani abun sai ka ga kwanaki kafin Allah ta'ala ya halitte shi ba wai ba zai halittu a cikin minti ɗaya ko sekon ɗaya bane a shi ya ga daman yayi haka zan ya koya wa bayinsa yadda ake an abu idza qada amran yaqulu kun yakun sai ce wa yaghfiru dhanba siwa shirki liman yasha'u wat tawbatu fardun fal zaman wa shartuha min dhanbihi an yuqli'a min fawrihi wal azmu alla yarji'a ورد ظلم ممكن والندم وباجتناب ismi يمحى اللمم yake wa yaghfiru dhanba Allah ta'ala yana gafarta zunubai siwa shirki banda shirka liman sha'u ga wanda ya ga dama yana gafarta zunubai in an mutu ana yin su in dai ba shirka bane ga wanda ya ga daman ya gafarta masa amma shirka in mutum ya mutu yana yi Allah ta'ala bai zai gafarta masa ba makoma sautan jahannama kuma zai dawwama a cikinta wannan saboda farin Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa zafiru ma duna zalika liman sha'u. Allah baya gafartawa in aka masa shirka amma yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wannan aya tana nufin in mutum ya mutu yana shirka Allah bai zai gafarta masa ba in mutum ya mutu yana sabon Allah da bai kai shirka ba bai tuba ba in Allah ya ga dama zai gafarta masa in bai ga dama kuma bai zai gafarta masa ba amma in mutum kan ya mutu sai tuba daga shirkan da yake yi Allah zai gafarta masa wa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasala duk wanda ya kafirci ko shirka in ya hanu za a gafarta masa abin da ya wuce ba ai galibin sabai musulunta suka yi da ba shirkan suke yi ba wani ba musuluncin ya zo sun da shekara ashirin yana shirkan daga baya musulunta amma Allah ya gafarta masa to amma ana nufin mutumin da ya mutu akan shirka shi Allah bai zai gafarta masa ba shi yasa ba a roƙa masa rahama ba a nema masa gafara Allah ta'ala ya hana sannan wanda ya mutu yana sabon wanda ya tuba daga sabon Allah da yake komin girmansu, in ya cika sharuɗin tuba wanda za mu faɗa yanzu ubangiji ta'ala ya gafarta masa in ya mutu yana yi kuma bai tuba ba to yana cikin mashi'ar Allah ganin daman Allah shine wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah yana gafarta abin bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama ma'ana in Allah ya ga dama sai ya gafarta masa in bai ga dama ba kuma ya azabtar da shi gurgudun zunubansa a ƙarshe a zo a kai shi aljanna saboda imaninsa to kaga kenan haɗari ne mutum ya mutu da laifi abun da yafi komai haɗari mutum ya mutu da shirka wannan kamar koma sa ɗaya da fir'auna da hamana da abu jahal da manya manyan kafirai kuma zai dawwama har a ciki har abadan abada ko da a duniya yana cewa shi musulmi ne amma in ka mutu da zunubin da bai kai shirka ba to hadarin shine akwai wan Allah ta'ala ya zama bai ga damar ya gafarta maka ba sai azabtar da kai in ya ga dama kuma sai ya gafarta maka to wannan shi yasa idan mutum ya mutu yana laifi ba za a ce dan wuta ne, kamar yadda zamu karanta a nan gaba saboda akwai wani Allah ya ga daman ya gafarta maka sai ce wa taubatu fardun tuba daga zunubi farilla ne fal zaman kalizimci tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba izuwa ga Allah gaba ɗaya, ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah don ku samu rabo saboda haka tuba gaggawanta ake wajibi ne mutum ya tuba daga laifukan da yake yi ya zama kullum yana cikin tuba kuma don bai san lokacin da mutuwa za ta ɗauke shi ba tuba wajibi ne kamar yadda laifi ya zama haramun to tuba kuma sai ya zama wajibi idan ka yi ɗin kuma sai ka koma zuwa ga Allah ta'ala kuma at-ta'ibu min zambi kamar la zamba wanda yake tuba daga zunubi kamar mara zunubin ne kamar wanda bai da zunubi ne kullum kana wanke zunubanka kullum kana wankewa to kaga wannan shine at-tauba kuma tauban ka zama kai taubatan nasuha tubu ila Allah taubatan nasuha tuban zaran bunu tuban zaran bunu tuban da daniyan har abada ba za ka koma ba wato bunu in aka zare shi baka yi saka mai da shi ba wani bai san bunu anan ba saboda bai rayu a kauye ba ciyawa tana ɗanya kanta ɗin in ka zare wannan na kan zai biyo ka to in ka ce za ka mai da shi ba za ka iya mai da shi ba to a littattafai ana misali da da nono in aka tiro nono daga hantsar dabba hantsar akuya kai ko daga daga daga maman mace misali aka ciro nono aka tatse shi ba kai saka mai da shi cikin hantsa ba ko za ka iya mai da shi ba za ka iya ba ka tatsi nono ka cika ƙwarya amma ba ka isa ka mai da shi daga wayannan ƙofofi na bakin nonon ba ba zai koma ba to kai irin wannan tuban tuban da har abada ba za ka koma ba wannan ita ce haƙiƙanin tuba amma yau ka yi gobe ka koma jibi ma haka ba a son wannan tare da cewa in ka cika shari'an tuban Allah yana karɓan tuban saboda idan mutum ya yi laifi ya tuba zuwa ga Allah ta'ala ubangiji ta'ala zai ce bawa na ya yi laifi ya san ni ina riko da mai yin laifi kuma ya san ba mai gafarta zunubai sai ni na gafarta masa gobe ma in yayye ya tuba da shuruɗanta sai ce bawa na yayi laifi ya san ni nake kama mutum da laifi ya tuba na gafarta masa amma sai an samu wayannan sharuɗin gashi zan faɗe su yace wa shartuha sharuɗin tuba min zambihi daga zunubinsa an yuqli'a kenan an yuqli'a min zambihi wa shartuha sharaɗin tuban min zambihi an yuqli'a an yuqli'a ya shiru min zambihi daga zunubinsa shine al-iqlaw anil ma'asiya mutum ya bar sabon Allah gaba daya shine wa an yatruka al-ma'asiya ta inji mai ahlari ya bar sabon Allah wannan sharadi na farko amma kana sabon Allah kana tuba a wannan ba tuba isgilanci kake suna abin da kake isgilanci ne kaga ba samu sharadin tuba ba mutum yana laifin yana tuba yana astaghfirullah kuma yana laifin astaghfir a sai ka bari sannan sai ka tuba sai ka bar laifin in ba haka ba kuma isgilanci ne mutum yake yi sannan min faurihi kuma take da gaggawa take ya tuba shine ma'anar min faurihi wato kana yin laifin sai ka tuba kar ka tsaya wani jinkiri a ah, gobe zan tuba ko jibi a ah, to zaka kai gobe ne wannan damsul basirati ne kenan baka san zaka kai goben ba to sai kai gaggawan tuba tuba ana bukatan ta da gaggawa wajibi ne to sannan wal azmu shine sharadi na biyu wal azmu alla yarji'a yayi niyan ba zai sake komawa wannan laifin ba ka tuba ka bar laifin kuma da niyan ba za ka sake yi ba a zuciyanka tsakaninka da Allah wannan shi ake cewa ikhlasi a tuba don Allah ka tuba da niyan ba za ka sake komawa ba to kaga wannan shine tuban da Allah zai karba amma kai yanzu ka tuba da niyan gobe ma za ka koma saboda akwai tuba wannan izgilanci ne ba tuba ba ne wannan istighfarin ibnu qayyim yace yana buƙatan shi ma ka masa istighfari in dai ka tuba wai daga daran ka tuba yana yana abin nan yana kankare zunubai gobe ma zaka koma tunda akwai tuba to wannan tuban da kai yana bukatan ka tuba masa shi ma kai istighfari akan tuban da kai don laifi kai wa Allah subhanahu wataala wannan kuma raddi ne wa yan bidiya da suke cewa ka je kai ta sabon Allah istighfarin ka me zai ci in baka sabon Allah haka suke cewa wai suna istighfari kullun sau ɗari ko sau saba'in to istighfarin ka me zai ci wai in baka sabon Allah ka je kai ta sabon Allah tunda kana istighfari kaga wannan iskilanci ne istighfarin su kenan akwai bukatan su yi istighfari akan istighfarin da suka yi istighfarin kansa laifi ne sai ka nemi Allah ta'ala ya fi maka laifin yin istighfarin da kai shi abin da ibn qayyim yake nufi to idan ka ce mutum zai istighfari saboda yana yana zunubai ne in ba da zunubai mai istighfari fa zai ci to manzon Allah sallallahu alaihi da yake istighfari wanda zunubai yake da shi istighfarin sa me zai ci amma ba yi ya ayyuha nasu tubu ila Allah fa inni atubu ilayhi fi yawmi mi'ata marra wata tarwayan aksara min sab'ina marra ku tuba zuwa ga Allah ta'ala ku nemi gafaransa ni ina tuba zuwa ga Allah ta'ala sau ɗari a wata ruwan fiye da sau saba'in fiye da sau saba'in shi ne sau ɗari kullum sau ɗari yake tuba yake astagfirullah astagfirullah sau ɗari to shi ka ce yana da zunubai ne kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da shi amma yana tuba to kaga dole ka tuba da niyan ba za ka koma ba tuban dan muzuru ba ka tuba kuma gobe ma za ka koma wannan ba tuba ba ne irin wannan tuban Allah ba ya karɓan sa sharaɗi na uku wa raddu zulmin mumkinin wan nadamu to sai in tsallaka in ce wa nadamu da yin nadama zan dawo wa raddu zulmi shara'i na uku shine yin nadama saboda baiti ne ko waka ne da ya kamata ce wa nadamu kamin wa raddu zulmi amma baitin zai karye wa nadamu da yin nadama me yasa kai da na sani me yasa ma kai wannan laifi wannan shi yake nuna imani ne yasa ka za ka tuba kai da na sani me yasa ne laifin ka shiga damuwa to sai ka tuba in ka cika wa'annan shuruɗe ukun kuma laifin tsakaninka da Allah ne subhanahu ta'ala, Allah ta'ala zai karbi tubanka ka bar laifin da niyan ba za ka sake dawa ba ka yi nadaman me yasa ma kai wannan laifin a sai imani ne ya zo maka to idan mutum yayi wannan ubangiji ta'ala zai karbi tubansa amma in babu ɗaya daga cikin wayannan sharuɗin Allah ta'ala bai zai karbi tuban ba to da ka dole ka cika wannan sharuɗin wannan in laifi ne tsakaninka da Allah ma'ana kayi wa Allah laifi ne to wannan shirɗin guda uku sun wadatar amma in tsakaninka da ɗan adam ne ka zalunce shi yi masa laifi ka ci dukiyansa ka masa ƙwace ka zalunce shi ka ci mutuncinsa to bayan waɗannan sharuɗai guda uku ka bar laifin da niyan ba za ka sake dawa ba ka yi nadama me yasa ka yi sannan akwai waraddu zulmin mumkini akwai mai da zalunci mai yiwuwa wato idan ka cuce shi na kuɗi ka mayar masa da haƙƙinsa in kana da halin da za ka mayar masa ka ci masa mutunci ka nemi ya baka haƙuri in kana da halin da za ka bashi haƙuri bai riga ya mutu ba duk wani abu na haƙƙinsa ka mayar masa in ba ka mayar masa ba Allah ta'ala bai zai yafe maka ba sai ka mayar masa shine ma'anan warad zuzumin munkini idan baka da shi ka je ka roƙi ya yafe maka in ya yafe maka shikenan in bai yafe maka ba kuma yana bin ka bashi tubanka sai ta zama mai kyau yanzu abin ya zama baki maimakon zalunci amma ka bashi a haka ka ce ka tuba ga haƙƙin ɗan adam a kanka Allah ta'ala bai zai karɓa ba wannan zaluncin Allah ba ya fi shi sai an sai mutum ya mai da haƙƙi zuwa ga mai haƙƙi sannan Allah yake yake ya fi shi mun yi bayanin sa ranar alhamis shine nau'in zalunci na uku to kaga sai an samu waraddu zunni sannan idan mutum zaluncin da bai zai wuya miyar ba ne kamar a ce ka ci masa mutunci ka zage shi amma ya mutu ba dama ka je ka ba shi haƙuri yanzu abin da za ka yi kai ta nema masa gafara kana Allah ya gafarta masa ya masa rahama kai ta masa izin bari kana nema masa gafara da rahamar Allah ta ala, wannan sai cike gurbi idan ka faɗi wata mummunan magana ne a kansa ka yi gibansa ka yi raɗansa sai zama idan ka je ka gaya masa za a samu wata mafsada ila har abada bai zai sake mu'amala da kai ba bai zai haƙura ba za a samu tashin hankali da wasu abubuwa wanda barnansu ya fi wannan raɗansa da aka yi to sai ka ji kama nema masa gafara kana ta masa istighfari kana ta isti kana Allah ya gafartawa ne kuma ka je duk inda ka bata shi kuma ka yabe shi ai yana da alkhairi shi ma sai ka dinga faɗan alkhairin sa inda ka bata shi to za ka dawo masa da darajansa in kai haka shikenan ka fita amma abinda za a iya miyarwa wannan wajibi ne a mai da shi idan baka mayar ba ubangiji ta ala sai ya tambaye ka ranar alkiyama za a ɗauki kyawun ayyukanka a ba wannan mutumin a ɗauki munanan ayyukan kuma abu na in mutumin tanin da duk kake biya ma'ana duk mutane da suke bin ka haƙƙi aka biya su da kyawawan ayyukanka aka dinga ɗaukan kyakkyawan aikinka ana ba su sai ka waye gari baka da kyakkyawan aiki idan akwai wa'inda baka biya ba kuma kyawawan ayyukanka sun ƙare sai a ɗauki munanan ayyukanka sai a zo a tsora akan ainihin kyawawan abin nan a a kan naka akan akan munanan ayyukan wannan shine abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum da ya zo mawadaci ranar alkiyama sallarsa cikakkiya azuminsa cikakke amma sai zo ya zagi wannan ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan ya zalunci wannan sai a dinga daukan kyawun ayyukan ana ba su ana ba su idan kyawun ayyukan sun kare sai a ɗauki munanan ayyukan waɗanda ba a biya ba sai a tsora masa sannan a je a jefa shi a wuta to shi yasa fa inda shin abin nan haƙƙin ɗan adam yake da matsala yake da damuwa domin Allah ta'ala in kamar laifi kan fari, ko akan gadonka da wa'annan sharuɗin Allah zai karbi tubanka amma ɗan adam sai ya yafe maka in bai yafe maka ba kuma dakon yana nan zaka je da shi lahira sai ka je ka zalunci wani kuɗi wannan ka ci haƙƙinsa ka zalunci wannan ka zalunci wannan kana nan kana qiyamul layli kana azumi na nafila kana ibada shi kuma yana ta yana neman kuɗinsa yana jin daɗin rayuwarsa yana cin abun da yake so ya sha abun da yake so a sai a sai ibadan da kake yi shi kake yi wa kai kana ganin kamar shi ba mutumin kirki ba ne. sai an je lahira kawai ai ka zalunce shi kaza da kaza a dauki kyawun ayyukan ka sai a bashi shikenan ya kara da nasa sai ya haye ya tafi aljanna kai kuma naka ya ragu sai zunuban ka sai a tafi da kai wuta ko kila mutane da yawa ka zalunta ka zalunci wannan kaza kana ganin su kamar su basu damu da addini ba kai kuma wai kai ne ka damu da addini kana sallah kana zikiri kana kana qiyamul laili kana azumin nafila komai da ake bukata na addini kana yi a sai wasu mutane kake yi wa wasu masu neman duniya su kuma su kake yi wa addini sun samu duniya sun ci kai kuma kayi musu ibadan da ya kamata a ce su yi a nan duniya idan suka je lahira ma sai su ci lahiran kai kuma a tafi da kai wuta ka zalunci wannan ka ci mutuncin wannan ka cuci wannan sai a dukkan ayyuka sai da masu kake wa wahala sai a basu kai kuma ka tashi a babu kai zunubansu ma an kai wasa a ɗiba ana tsora maka ana tsorawa maka a ƙarshe su su tafi aljanna an rage musu kaya kai kuma an ƙara maka kaya ka tafi wuta to kaga shine haɗarin wato cin haƙƙin wani kenan sai zama ibadan da kake ma wani kake wa ba ta kake wa ba to ya kamata mu kula da wannan mu ji tsoron Allah mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan yace wa bitinabil ismi yumhal lamamu wato yumhal lamamu ana ana shafe kananan zunubai bitinabil ismi da nisantan manya manyan laifuffuka yumhal lamamu ana shafe kananan laifuffuka bitinabil ismi da ainihin nisantan manya manyan laifuffuka wannan wata aya ne wanda ubangiji ta alake cewa in ka ba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kuka nisanci manya-manyan laifuffukan da aka hana ku to Allah ta'ala zai kankare muku ƙananan kuma ya shigar da ku mashiga mai girma ita ce aljanna to kaga idan mutum ya nisanci manya-manyan laifuffuka to su kuma kananan wato kyawawan ayyuka da suke suna tafiyar da su suna kankare su shi sai a kankare maka su sai ka tafi lahira baka da kananan tare da cewa kuma haramun ne su ma kananan ba wai makaruhi ba haramun amma ba su kai ne ba su kai manya manyan ba su manya manyan sai sun cika wa'annan sharuɗin guda uku amma kananan laifuffuka kuma kyawawan ayyuka yana shafe su kyawawan ayyuka manzala ta ce aljumu'atu إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفئ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صلوا لي قداد ديار da juma'a zuwa ga juma'a da ramadan zuwa ramadan suna kankare abin da ke tsakanin su na zunubi amma idan aka nisanci munana manya-manyan laifuffuka ne ba ka yin manya-manyan laifuffuka ƙanana kake yi to sallolin da kake in kai sallan azahar zai kankare maka laifin da kai daga sallan asuba zuwa azahar in kai la'asar wanda kai daga azahar zuwa la'asar mangariba daga mangariba zuwa abin nan la'asar zuwa mangariba in kai isha laifin da kai daga mangariba zuwa isha sallan sai ta kankare maka wayannan ƙananan laifuffukan don ba mai kubuta daga irin wayannan ƙananan in kai asuba kuma laifin da kai daga ainihin sallan asuba abin nan sallan isha zuwa asuba din za a kankare maka su da sabbin wannan in kai sallan juma'a zuwa wata juma'a shi ma kaffara ne ramadan azumi ramadan zuwa wani azumi shi ma kaffara ne a sai ba abin da yafi maimanci kamar nisantan manya-manyan laifuffuka kanana yin tsautsayi ya sa ka yi su kyawun ayyukanka za su gafarta maka su za su kankare maka su sai Allah ta'ala ya ce maka kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa me innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin kyawun ayyuka suna tafiyar da ƙananan laifuffuka ƙananan laifuffuka ai wani ne ya yi laifi shi zai samu manzo Allah ta sanci ya rasulullahi wallahi wata mata na samu na rungume ta na yi kaza duk abin da ake yi da mace na yi amma ban sadu da ita ba yaya zan yi na kubuta daga wannan laifi ana yana zaune kawai sai aka saukar da wannan aya aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr ay afwan innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at aqimi salata tarafai nahari ko wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhinna sayyi'at zalika zikra lil-zakirin ka ka dinga ka dinga yin sallah domin kyawun ayyuka muna kyawun ayyuka suna tafiyar da kananan ayyuka kananan munana ayyuka kanana to sai ba za ka ce masa ya je na fila raka'a biyu shine zai kankare masa wannan laifin da yi sai wani yake to wannan kan ya keɓanci wannan mutumin ne ko kowa da kowa dukkaninmu muna cikin wannan abin nan in kai kyawun ayyuka za su kankare maka munana ƙanana manzo Allah yake kowa da kowa ne bai keɓanci mutumin ba amma fa ana kankare maka ƙanana da sharaɗin in ka nisanci munanan idan baka nisanci munanan ba kuma sai a kama ka da munanan ai manya-manyan da ƙananan gaba ɗaya kenan me samun wannan falalan wanda ya nisanci duk wani babban laifi amma in kana yin manyan laifuka, to ukhiza bil kabirati was saghira sai a kama shi da manyan da kananan duk za a kama shi da su ba za a yafe masa kananan ba amma mai samun wannan garabasan shine wanda ya nisanci manyan to in mutum ya nisanci manya manyan laifukan kuma za ka samu kananan ma yana nisantan su sai dai tsautsayi yakan sa ya ga mutum in ba annabin Allah bane ba ma'asumi bane akwai laifukan da yake yi a ce rana ta fito har ta faɗi har gari ya waye bai wani laifi ba yana da wahala to amma sallolin da yake suna sa a gafarta masa wa'annan laifuffuka to menene babban laifi menene kabira wanda ba a yafe ta sai ta cika wa'annan sharuɗin imamu ahmad ya ce ma fihi haddun fi duniya aw wa'idun fil akhirah duk abin da yake da haddi a duniya ko wa'idi a lahira wato alkawarin azaba a lahira wannan babban laifi ne kaga irin su zina su sata su shan giya kisan kai dukkaninsu akwai me akwai hajji a kansu duk wayannan manyan laifuffuka ne shirka kan shi ne uwa uba akwai kisa kashe mutum za a yi kuma lahira ga jahannama ko kuma ya zama wa'idi ne a duniya ba su da hajji amma kuma akwai wa'idi a lahira inna allaha la yanzuru ila man jarra sawbahu basara la'ana allahu alwasila wal Allah baya kallon rahama wa wanda yake jin tufafinsa saboda takama kaga kabira ne babban laifi ne kenan sannan Allah ya tsine wa matar da take karin gashi da wanda ta kara mata gashin ma ma'ana tsine masa an nisanta shi daga ramar Allah kaga wannan wa'idi ne da makamantar irin wannan duk wanda ya kaza sakamakon sa wutan jahannama ko sakamakon sa ko za a azabtar da shi a kabarin sa kamar mutum ya yi fitsari bai gama fitsarin bai sa wannan sa sauran ya diga a hannu ya tabbata hadisi yana jawo azaban kabari kaga shi ma babban laifi ne ko ya fitsari a hanya ana ganin al'auransa ba su turce al'auransa lokacin fitsari shi ma yana jawo azaban kabari kaga babban laifi ne ita Isan ya ƙara ya ce duk laifin da aka la'anci mutum ko aka kore masa imani to wani ya zama kabira kamar wannan da wanda na faɗa la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard Allah ya tsine wa mai cin iyaka na fili ko na gida ka zai ka hada da filin wani ka shata ko shibri ɗaya ne kaga wannan babban laifi ne sane ya zo a hadisi man zalama qida shibrin tuwiqahu yawm alqiyamati ila sab'i arzina duk wanda ya zalunci wani a filinsa ko a gonarsa taƙi ɗaya to ranar kiyama za a naɗe taƙi ɗaya nan har zuwa ƙarshen ƙasten bakwai a rataya masa a wuyansa yana dakonsa a ranar alkiyama kaga wannan babban laifi ne kenan cin iyaka kabira ne min alkaba'ir ko kuma a korewa mutum imani a ce bai da imani wanda ya wannan abu kama a ce wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wallahi bai da imani bai da imani wanda makwaccinsa bai amince wa sharrinsa ba makwaccinsa yana tsorace da shi zai masa sharri to ina ga kuma yana yin sharrin to kaga babban laifi ne mai cutar da makwaccinsa yana yin babban kabira to kaga duk abin da za a kore imani a ce wanda ya yi shi bayi da imani to wannan babban laifi ne shi ne yake cewa wa ma fihi haddun fidduna aw tawa'udun bi ukhra wa simku bura ala nafsi ahmada wa zada hafidul majdi aw jawa'iduhu bi nafi li imanin wa la'nin duk abin da aka ce akwai wa'idi a cikin sa narko ranar kiyama za a yi kaza ko akwai haji a duniya to wannan babban laifi ne kamar yadda imam ahmad ya faɗa amma kuma duk laifin da Hakanan nan shekul islami taimiya ya ƙara da cewa duk laifin da aka la'anci mutum ko aka kore masa imani to shi ma babban laifi ne ko da mutum ko da bai kai ga kafurci ba babban laifi ne wanda Allah baya gafarta shi sai ya cika wa'annan shuruɗin tuba guda uku abin nan guda uku in kuma zaluntan dan adam ne sai ka kara da sharaɗin wato ainihin zabunan mayar masa da abun da aka zalunce shi ubangiji ta lafi allazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lama inna rabbaka wasi'ul maghfira wa'inda suke nisantan manya-manyan laifuffuka da alfasha ba sa yi sai kanana to ubangiji ta mai yalwan gafara ne yana gafarta musu kanana amma in baka nisanci kananan ba to kuma manyan ma kana nan wato suna nan suna jiranka da manyan da kananan duk gaba ɗaya Allah ta'ala sai ya kama ka da su saboda haka mu nisanci manyan laifuffuka da ƙananan gaba ɗaya ƙananan ba za ka kukuta ba amma in ka nisanci manyan ƙananan kai iya ƙoƙarinka to ubangiji subhanahu ala zai yafe maka ƙananan da sababin kyawun ayyukan da kake yi amma idan baka in baka nisantan ƙananan kuma to kuma kana ƙarawa manyan baka kana ƙarawa kanka kaya da manyan da ƙananan duk gaba ɗaya ubangiji ta'ala sai jarabe ka da su ina ganin za mu tsaya a nan ubangiji subhanahu ala ya nisanta mu daga dukkan munanan ayyuka kuma ya azirta mu da tuba zuwa gare shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu